Veda à la mise en onde et Joubert El Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar akan mitoci goma sha shida ishirin da ɗaya da ishirin da biyar ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman bako ne ke muku sallama a shirin mu na wannan hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za a ce fashin bakin da tsohon jakadan tarayyar Najeriya a kasar Sudan ambasada Suleiman Dahiru ya yi game da halin da ake ciki a kasar ta Sudan wacce ke fama da zanga-zangar 'yan kasar a 'yan kwanakin nan idan muka sake koma tarayyar Najeriya najeriya kuwa za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen hausa ta muryar amurka a birnin tarayya abuja madina dauda ta yi da shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan kasar muhammad bello koko game da kasafin kudin hukumar na shekara ta 2022 da ke gaban majalisar dattawan kasar muna dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar amma dukkan su za su zo muku ne bayan na mayar da kuwa washington dc ta hanyar tauraron da adam domin sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. a jiya litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar firamare 25 yayin da rufin bunu na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar nijar a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa wasu goma sha hudu sun ji rauni ciki har da wasu biyar da raunin nasu ya tsanani a cewar sanarwar makarantar na cikin garin maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga yammai babban birnin kasar a daidai wannan lokacin ba za mu iya nuna mafarin wutar ba in ji daraktan ilimi na yankin mamman haji an dakatar da karatu a makarantar kada an ayyana zaman makoki na kwanaki uku a maradi in ji hadi wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da gobara ta kashe 'yan makaranta a cikin azuzuwansu a kasar da ke afirka ta yamma yara 20 a makarantar 'yan mitsi-mitsi ne wuta ta kashe a cikin watan afrilu a birnin yamai majalisar ministocin ta faɗa a jiya litinin cewa bayan waɗannan gobarar guda biyu an yanke shawara ba za a ƙara gudanar da makarantar 'yan mitsi-mitsi a ƙarƙashin rufe bono ba a jiya litinin masu shigar da ƙara a amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar ukraine da ya ƙaddamar da harin kutsen kwamfuta akan wani kamfanin amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a faɗin ƙasar hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan shida a matsayin tara da aka baiwa wani ɗan ƙasar rasha da ake zargin sa da kaddamar da sama da hare-hare dubu uku da suke auda kamfanonin amurka ma'aikatar bitar malin amurka ta kuma ce za a ɗora wa waɗannan mutane biyu takunkumai sabili da rawar da suka taka wurin kai kutsen yanar gizo a amurka da kuma kirkiran wata hanyar canjin kuɗi ta yanar gizo da ake kira chatax domin samar da kuɗi ga masu kai hare-haren kutsen yanar gizo a faɗin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira ga gwamnatin sojan myanmar da ta mai da kasar bisa ta tafarkin demokaradiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da haɓararriyar gwamnatin farar hula ta national league for democracy ta yi a babban zaben kasar muna mutunta mutanen bama a kokarin su na maido da demokuraɗiyya muna girmama haƙƙin bil'adama da tsarin bin doka da oda a ƙasar ciki har da sama da mutane 1,300 marasa galihu da suka rasa rayukansu a cikin gwagwarmaya in ji blinken juyin mulkin na ranar ɗaya ga watan fabrairu da kuma tashin hankali da ake ci gaba da samu yana tauye hakkin bal'adama da walwala kane ya mai da hannun agogo baya a ci gaba da aka samu shekaru da dama a demokaradiyya ta gaskiya in ji bilinkin a wata rubutacciyar sanarwa a wata sanarwa ta daban kuma majalisar ɗinkin duniya ta nana ta kiranta ga sojojin ƙasar da su mutunta amanar mutanen ƙasar gane su mai da ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya amurka da misra suna da bukata iri guda na ganin gwamnatin wucin gajin sudan da aka kafa ta bisa tsarin demokuraɗiyya ta dawo ta ɗauki ragaban mulkin ƙasar tun lokacin da sojojin sudan suka kwace mulki a ƙarshen watan oktoba a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya litinin blinken da ministan harkokin wajen misra same shukri sun buɗe wata tattaunawa ta musamman ta amurka da Misira. kwace mulki da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan oktoba ya jefa kasar cikin mummunan hali in ji blinken ya kara da cewa komawa ga gwamnatin wucin gadi ta farin hula ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da burin mutanen sudan waɗanda suka nuna karfin zuciya wurin gudanar da zanga-zanga babu ƙaƙƙautawa kan bukatar komawa ga tafarkin demokuraɗiyya kwamitin da ke binciken rikicin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairu ya ba da sammaci ga wasu mukarraban tsohon shugaba donald trump su shida waɗanda suke da hannu a yunkurin juya kashi da ya sha a zaben 2020 lamarin da ya faɗaɗa aikin bincike da kwamitin ke yi akan ainihin aikinsa na binciken tashin hankalin shugaban kwamitin ɗan majalisar wakilai benny thompson ya faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa kwamitin na buƙatar bahasi da wasu takardu daga jami'an yakin neman zaben trump da wasu mutane da suke cikin wani wuri da ake kira ɗakin yaƙi kafin kai mamaya a majalisar da kuma wasu dabaru akan yunkurin juya nasarar da biden ya samu thompson ya ce kwamitin ya mika sammaci ne ga manajan kamfen trump bill steven da wani babban mai bada shawara jason miller da angela mccallum mataimakiyar babban jami'in kamfen na ƙasa sai kuma lauya mai baiwa tsohon shugaban ƙasar shawara john eastman da michael flynn tsohon mai bada shawara a kan tsaron ƙasa wanda ya magana da trump jim kaɗan kafin rikicin da kuma bennett carrick wanda kwamitin ya ce shine haya hotel ɗin da aka yi amfani da shi barin duniya kenan suka zo muku a halin yanzu daga sashen hausa na muryar amurka a daidai wannan lokaci inda zamu farawa da rikicin kasar sudan da ke cikin cabewa sakamakon zanga-zangar da 'yan kasar ke ci gaba da yi ba kakkautawa akan haka ne wakilin muryar amurka a birnin tarayya abuja sammai na kaina ya yi hira da tsohon jakadan tarayyar najeriya a kasar ta sudan ambasada suleiman dahiru ga kuma abinda yake cewa game da wannan halin da kasar ta sudan take ciki a wannan wannan lokaci. Wato abun gaskiya akwai hatsari da yawa. Na farko mutane suka zo suna zanga-zanga ba su son gwamnatin Omar al-Bashir. Sojoji suka zo suka kifar da gwamnatin Omar al-Bashir. Suka kai shi kurkuku har aka yi mishi shari'a aka ɗaure shi. Yanzu kuma sai a ya zo rikice tsakanin wannan haɗin ƙwarya da eh, fararen hula da soja suka yi aka kafa gwamnati. amma kuma abin da za a gane cewa ni ban taba ji cewa soja zai je ya yi juyin mulki sannan ya zo ya yana gefe yana ganin fararen hula su suke mulki abin da yake faruwa mun gani a najeriya ko da an kawo 'yan fararen hula amma mulki da yana hannun soja yanzu kai ya rabu akwai masu son soja su ci gaba da mulki kamun uku a kafa gwamnatin farin hula bayan an gyara kundin mulkin wannan kasan. Yanzu mutane sun ce ba su son soja. In ba su son soja ba za a ɗebo mutane kawai a ba su mulki ba. Babu jam'iyyar siyasa ba za a ce za a je a yi zaɓe ba. in ba za a je a yi zaɓe ba za a je kamar na abdullah hamdok ne a je a ciro shi daga cikin wasu mutane a ce shi ne ya zama shugaban gwamnati. To yanzu an idan muka duba wannan kikikaka da ke faruwa a Sudan menene abin yi? Wato abin yi ni a ganina mutanen Sudan ya kamata su yi haƙuri. Ɗan gyare-gyaren da za a yi a yi wannan gyare-gyare sannan fararen hula su Ayi a haƙuri a tattauna da juna yawanin rikici da ake yi eh, zanga-zanga ba zai sa sojoji su canja ra'ayinsu ba sai dai watakila da amerika saudi arabia da daular larabawa da suka fara sa baki eh, watakila sojoji su saurare su. To ambasada kana ganin kamar tarayyar Afirka AU babu wani rawar da za ke takawa na cikin wannan rikici? Ni na sha faɗa wannan kungiyar haɗa kan Afirka ba ta da wani amfani. Ban ga amfanin wannan kungiyar ba. Ai an yi ta rikici da yawa a ƙasashen Afirka. An yi a Libya, an yi a Egypt, an yi a Central Africa, an yi a Burundi, an yi ga na Mali nan, ga na Chad nan, ga na gini nan me suka yi ba abin da suka yi ba wanda ma yake sauraron su To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda babbar kotun gwamnatin tarayya da ke Jalingo ta yi watsi da kudirin wani dan majalisar wakilai da kuma hukumar zaɓe ta INEC na nema a dakatar da aiwatar da hukuncin da kotu ta yanke a kwanakin baya kan kujerar dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar dokokin tarayyar Najeriya. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba. biyo bayan hukuncin da kotu mallakan gwamnatin tarayya ta yi akan soke shaidar cin zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa reshen jihar Taraba ta baiwa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasul a majalisar dokoki na tarayya. Hakan ta sanya Honorable Garba Garba shaida ya ruga kotu bayan dogon zama da sauraron ƙararraki da aka yi wannan kotu mallakar gwamnatin tarayya da ke zama a ƙaramar hukumar Jalingo a jihar Taraban a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Simon Amobade wanda ya yanke hukunci kan cewar kotu ta soke wannan shaidar zaɓe da aka bai wa honorable abdulsalam gambo mubarak a yi gaggawar rantsar da honorable garba a garba shaida akan wannan kujerar hakan ta sanya honorable abdulsalam gambo mubarak kuwa ya sake rugawa kotu domin neman dakatar da wannan hukuncin sakamakon ya riga ya ɗaukaka ƙara aka sake wannan zamar a jihar taraban a wannan kotun shi kuwa alkali mai shari'a simon amobade ya ce hujjojin da lauyoyin da suka shigar da wannan ƙara suka kai shi bai aminta da wannan hujjojin ba a ya umarci lallai a je a rantsar da honorable garba garba shede akan wannan kujerar barisa abdulhamid muhammad shine lauyan honorable garba garba shede ya koyi mana karin bayani kamar haka wanda suka zo da shi a hanzari shine na farko sun ɗaukaka ƙara to sai suke so saboda ƙara nan da suka ɗaukaka suna son a dakatar da hukunci har sai kotun koli da take tafi wannan daraja ta yanke hukunci kafin a aiwatar da wannan hukunci da ita wannan kotu ta yanki to ita kuma kotu ta yi nazari da duk abin da suka zo da shi sai ta ce a wasu da wasu hujjoji kwarara ba wanda za a dakatar da wancan hukunci na farko To shi ma a nashi bangaren Festus Adefojo wadda kuwa ke neman kudirin dakatar da wannan hukuncin wadda Patience baki ta wakilta a wannan kotun na yi kokari domin jin ta ta ce lallai bata da wannan lokacin ba za ta samu damar yin magana ba to ko menene lauyar hukumar zaɓe mai zaman kansa zai ce akan wannan batu barisa isa buba shine lauyar hukumar zaɓe mai zaman kanta reshen jihar taraban wadda ya ce so mu abin da ya kawo mu nan ba wai a mun sake zuwa mu sake sharen bane a mun ce ranka daidai muna roƙonka ka dakatar da wannan hukunci da kai tunda mun ɗaukaka kara zuwa kotu na gaba da kai daidai a saurari shari'ar da ke kotu na gaba amma ya ce bamu mu shigo da kafa mai kyau ba to yanzu tunda bai bamu nan ba za mu garzaya zuwa kotu na ɗaukaka kara. honorable garba garba shede shine wanda kotu ta bada umarni a je a rantsar da shi ba tare da bata lokaci ba wanda ya ce. ba abin da zan ce musu illa godiya domin su da zuwa kotu da suke yi musamman ma ina musu godiya da addu'o'i wasu suka yi ta mana domin samun nasara na wannan eh, shirya. Wannan turka-turka dai tana nan tana ƙasa tana dabo domin kuwa bangaren Abdulsalam Gambo Mubarak ya ce ya riga ya ɗaukaka ƙara. Shi kuwa Honorable Garba Garba Shede ya ce yana shirye da zira rantsuwa. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To za mu sake koma a tarayyar Najeriya inda hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwan kasar ta ce ta zuba kudaden da suka kai biliyan 76 cikin asusun gwamnati a watanni shida kacal. Shugaban hukumar Muhammad Bello Koko ne ya bayyana wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Abuja birnin tarayya Madina Dauda haka a lokacin da hukumar ta zo kare kasafin kudinta na shekara 2022 a gaban majalisar dattawan tsaron najeriya ga da yadda hira su ta kasance cikin wata shida da suka wuce ah, mun transferin zuwa asusun gwamnati kusan biliyan 76 cikin wata shidan nan kawai da suka wuce kuma insha Allah za mu kara biyan wasu kuna da takamaiman wa'adi ne na yawan kuɗaɗen da ya kamata ku bayar a shekara daya eh to akwai shi dama tun daga farko abin da ake yi duk abin da kuka samu akwai percentage inda ya kamata a biya gwamnati to shine muke nan muna tabbatar da cewa waɗannan kuɗin an biya gwamnati an aika cikin asusun gwamnati da a taimaka gwamnati ita kuma ta yi wasu abubuwa ayyuka ko asibitoci ne ko hanyoyi ne ko me wannan responsibility ne namu mu tabbatar da cewa wannan kuɗin an aika su kuma lokacin da ya kamata don shi ne na cikin wata shiddan da nake nan na biya kuɗi ya fi biliyan saba'in da biyar. me yasa uh, uh, hukumar kana cikin wadda ake kuka da su cewa ba kwa ba da isassun kuɗaɗe ma asusun gwamnati. eh to ai su kuɗi kisan ba su isa duk abin ko ke na ba kuɗi yau gobe za ke kara sannan kuma gaskiya ne ya kamata mu fi mu yi abin da ya mu yi fiye da yadda yanzu eh, sannan insha Allah wannan shine alƙawarin da muke son mu tabbatar da mun cika duk abin da ya kamata mu aika za mu aika abin da ya kamata ko kuma fiye da haka nan sannan za a aika shi cikin lokacin da ya kamata insha Allah kowa ya san cewa maganan covid ya yi affecting eh, ya shafi ayyuka da trade da jiragen da ke shigowa da ke fita ba Najeriya ba kawai kowace duniya sannan akwai wasu matsaloli saboda efficiency na ports abinda annan muna yi kenan mu tabbatar da cewa din mu yanzu da more productive ya zan cewa jiragen suna shigowa da sauri suna fita da sauri to a halin da ake ciki yanzu kun warware cinkoson da ake fama da shi a wayannan wuraren nan ko eh to cinkoso dai daga papa mm. zuwa shigowa garin lagos wannan insha Allah wajen 90% an gama da wannan amma gehen tinkan ne shi kuma me yasa saboda hanyar ba ta da kyau amma dai shugaban kasa ya ba da wannan kwangilan kuma an soma aikin sannan muna magana da su masu kwangilan high tech da dangote a tabbatar da cewa an kula da gefen da ya lalace sannan karki mance cewa wannan port din sun daɗe da aka yi su girman kasar da ke gudun land inda da ke wurin bayan za a yi ya karu don na san yana daya daga cikin abubuwan da ka koka da shi eh insha Allah amma dai ana nan ana aiki akan wannan sannan muna tabbatar da cewa cinkoson ya rage sannan muna su da aikin da ake yin to alhamdulillah to abin da ya kawo ka majalisa na ji kun zo batun kasafin kuɗi eh. wani hali ake ciki to alhamdulillah mun zo kasafin kuɗin shekarar 2022 eh, sannan kuma mu gaya musu kasafin kuɗin da aka yi approving na 2021 bai ake ciki so mun gaya musu abin da ake ciki sannan kuɗin da kuma muka aika ma gwamnati cikin gudunmuwanmu a 2021 abinda muka aika sannan me muke da niyyar yi me za mu yi da zai kara gyara eh, nigerian post authority sannan ya yi improving revenue abinda muka zo yi kenan to kasafin kuɗin ku na shekara 2021 kashi nawa kuka kashi to a dai maganan kashi nawa muka karba tukuna to nawa kuka karba mun karbi kusan 95% abinda muka yi kasafi insha Allah sannan na tabbatar da cewa zuwa karshen wannan shekaran abinda za mu karba ma gwamnati zai ma wuce abinda za mu aka kiyasta cewa za mu samu. A halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan kasa da hukuma. 'Yan kasa da hukuma. Hada kai ba wai haɗa baki ba, ai zaman boko ai cuta ba, daula kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, yanci bai yarda da wannan ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wagga doka da aka cewa yanzu a kawo ta a kirkira ta lokacin ta bai kai ba. Ko miyawan jarin ɗan kasuwa 'yan kasuwa ta kiya mai sai a tarar da shekara guda abin da gari ya ɓace ko ya dawo rabi. Lanhu ba mu cewa mutum ka kawo kaza sai asambile ta tsara. Idan suka biya lanhuwan su za su ga inda babu ruwa an je an yi musu rijiya. Masu saurari 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar kenan suke korafi game da sha'anin karɓar haraji musamman sabuwar dokar haraji da hukumomin ƙasar suka bullo da ita a dakace mu. Allah shi ne Afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka 'ya'yanta ya za mu yanzu mu more ta. Madalla Masu ware haraji na cikin manyan hanyoyi da gwamnatocin kasashen duniya ke amfani da su wajen tattara kudaden shiga ga hukuma da nufin yi wa 'yan ƙasa aiki. galibi dai 'yan kasuwa ne ke kan gaba wajen biyan haraji ga hukuma ba ga wanda take karba daga hannun ma'aikatan gwamnati da kuma cibiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar nijar 'yan kasuwan kasar na neman mahukuntan kasar su sassauta tare da daidaita tsarin karbar haraji ne baya ga korafi game da sabuwar doka mai kunshe da sabbin ka'idojin haraji da kasar ta kullo da ita sai abubakar abubadi na allah farzidan kwansila lar da shambur da kuma su da tawa saboda wannan dokoki da za a azawa masu mugun misali waɗanda za su maida mana kasuwanci baya to wannan dokoki muna fata da president muhammad bazum ya diba ya gani nijar fa ba ƙasa ce wadda adda 'yan boko waɗanda a cikin kasuwanci duka manoma na kuma duka makaya na kuma duka masu fatauci na a ƙasa ni nan da kai gani na yi fatauci ƙasa ne a kore da shanu har ibadu na hauwa ga iro ga ta jaki ne a biyar kasuwanci ne a yin kasuwanci har allah ya maida ni kasuwanci wanga ne yi koyo ne na shiga motoci in so kaya kuma mu cikin nijar cikin kashi ɗari ba a samun kashi goma sha biyu waɗanda suke abin da aka nuyi sun san manufa kuma sun gane don ma abu ce ka tabbatar da nif real haka ɗauke ta haka an kasa cikin ordinatar ka tabbatar da duk shekara ana ma fatantakinta kuma ana ganin ta cikin ordinatar kuma ana cewa ka ka bilal kai ko turar da ka amshe ta shekara uku ko hudu ko aikin dala goma ba kai ba amma wagga doka da aka cewa yanzu a kawo ta a kirkira ta lokacin ta bai kai ba shi ma alhaji salisu mai kalwa wani ɗan kasuwa a birnin kwannin jamhuriyar ta nijar na cewa ya dace a ce yau mutumin da aka san cewa yana biyan harajin miliyan ɗaya misali ko jika ɗari biyar na ba haushi shigara ba ta gado shekara sadda al'amura suka canza mai to yana da kyau a ce an duba mai ba a ce a kaza ka saba ita kaza ka saba kasuwanci ba haka bane dan kasuwa na iya shekarar bana Allah ya bashi sa'a ya ci ribar da bai yi tsammani ba wadda da ribar da ka damani ga shekara ta shekara goma cikin shekara guda sannan ko yawan jarin dan kasuwa yan kasuwa ta kiya mai sai a tarar da shekara guda abin da gari ya bace ko ya dawo rabi to kenan abu ne wanda ake da bukatar tsayawa a tattauna a tattauna tsakanin su masu harka haraji da waɗanda ke biyan kuɗin haraji misali akwai takarda wadda ake yi ta zama dan kasuwa akwai real r kenan akwai s akwai p to su da yawa sai kana ɗauke da r shekaru su kiyama ko ɗaya ko ka zai ka ce to abin ga ya ko an sha abin ku ban karama sai ka ce a'a wai ba a an satta wai sai na da shekara kaza sannan su shekarun da za a lissafi shi ne za a yi maka lissafi kai ku cikin halin kakanni kan yi kaki eh, kai ina biyar ka jikka ka ban ba sun ce a yanzu ban bukatar in tsaye da bashi sai mun kai jika takwas shi na nemi gaskiya to kaga wani in ma wani karatu ne can da an kawo turai wurin masu ɗauka albashi hannun gwamnati hannun hauni shi bai hannun dama ya anshe ta saba mu nan mu mu da nan sadaka gamu ya fito da kansu yana sai da butoci baka san ko da jari nawa ya taho ba Allah ya haɗa shi ya sa mai tarwa mu gumbashi nono ya kai da shago kenan ya saba mu wanda ka ba aiki cikin aikin da na baka jaka ɗari dan na ɗiba talatin ko arba'in miliyan inda nake baka su wanda muke da fata shine ya kasance duk abin da 'yan kasa suka bayar na aiki ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba ɗaya a tabbatar da 'yan kasa an musu aiki da dukiyarsu sun gani ƙasa abinda an matsala ku ta garin ku dan kwanni in kai aikin ya mai sani ba dan madawa in kai aikin zandar bai sani ba shi wanda a ƙauye inda har haraji ya biya ka gane ko inda haraji ka biya to ya kasance harajin nan nashi ya ga wani abin da ya an ce ina shaida harajin kai ce abu kaza an kai mana dabbar zuwa bana ko ko in magajin gari na gare mu shekarar gabiyar da ga abin da ya ga abin da ya yi in bangaren gwamnati na na gaba dai gwamnati kaza zamanin ta ga abin da ta yi to kaga wannan shi muke da bukata to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da mahukunta ke faɗi a dakace mu mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su rai Alhaji Usman Sule tsohon darakta ne mai sanya ido a kan harkokin haraji mai kula da shiyar jihar Tawa ya yi karin bayani dangane da dokokin haraji a jamhuriyar ta Nijar. Dokan lanho doka yanzu yau muna da Assembly national. su ne ke yin dokar yin lanhu lanhu ba mu cewa mutum ka kawo kaza sai asambule ta tsara in asambule ta tsara nan ne ake cewa to ga fatantikin ko kuma ga montankin da ya kamata mutum ya biya eh, kuma wannan yanzu in muka ɗauko kamar a ɗauki misali na patent wanda 'yan kasuwa sun yi sani shi sai mun tahi da ma'aikatanmu akwai santar da zampo na tawa akwai santar da zamfo na kwalli akwai santar da zamfo na madawa sai sun yi resansama su wuri-wuri da fish ta resansama wane nawa kake samu a shekara nawa kake samu a yini a yi wannan rasko ne to akwai tabulu da doka ta tsara in kana samun kaza a ini ga abin da ya kamata ka san in kana samun kaza a ini a shekara sai a yi raskwana kwana talatin eh, uku da sai a ga nawa kake samu ga shekara akwai tabulu da muke ce mu baram sai doka ta ce in kana samun kaza haka ne zaka biya to haka nan ne muke in kuma na gidaje ne da hiya muke gida-gida ma'aikatanmu na jangali su ta gida-gida su tambaya wanga gida nawa ne ne gidan haya ne eh gidan haya ne wake da shi a bamu mu sunan shi kai ne da ke ciki a bamu sunan dan haya nawa kake biya in ya ce jika goma yake biya a wata sai mu ɗoka kenan jika ɗari da ashirin a ciki eh, eh, jika 120 a shekara to sai gwamnati ce to ku bani d ɗugu goma bisa wannan jika 120 kai. to ka gani su kuwa mahukuntan da ke kula da lamuran haraji a birnin kwanni da kewaye sun fayyace hanyoyin da suke sarrafa kudaden harajin ne duk kowa ya san gwamnati abinda an ka nema eh, gare shi abinda talaka ka iya tala mai hannu kan shi shine idan suka biya lanhuwa su za su ga inda babu ruwa an je an yi musu rijiya in yawansu na gari ya kai kimanin mutum dubu eh, hudu shida zuwa goma za a ga an yi musu foraji na shan ruwa na biyu abinda suke tambaya eh, gidan ɗaukar ilimi kawai makaranta wannan yara ta ga gwamnati na uku ai musu hanyoyi saboda nome-nomen da suka da sauransu eh, su kai su kawo su saida koko aje can a sayo koko su su kawo saida na hudu eh, abin eh, da shahi abubuwa wanda suke tambaya a tsaro eh, gwamnati ta tsare su kan su kanunsu lahiyarsu da dukiyarsu ga abin da talaka ka iya tambaya ga gwamnati maraya kullun sai mun gyara hanyoyi maraya kullun suna da bukatoci iri-iri saboda nan ne madibi duk abin da aka samu kuɗi eh, duk kuɗin da ake samun lanhu maraya akalla ana kashe kashi biyu bisa uku na abin da shahi maraya to shi yasa muke jan hankali dan Allah da annabi wanda duk ya san shi na da angajaman tsakankanin shi da community urban eh, ko in ce tsakankanin shi da da'ira da'ira ba nan kwanne ɗaya ba duk kasan Nijar gaba ɗaya eh, ɗari biyu da sittin da ɗin nan kwamitin da an ka sani tana yawa ma sun karu bisa ga eh, waɗansu abubuwa da an ka zo na kwaskwalima daga baya mutane su biya shi su in yi su su tambayi aiki wajen meruka waɗanda annan suna eh, jagoranci. Malam Ibro Abdullahi kenan babban jami'in harkokin haraji a birnin Kwanni da kewaye kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta To yanzu masu sauraron mu sai Suleiman Mumuna Barma doke da sharhin jaridon jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa Rami ya rubuta akan wasu ɗimbin mutane da ke aikin haƙar sinare a mahaƙar ƙauyen Kwandago da ke ƙaramar hukumar ɗan isa a jihar Maraɗi. Karo na biyu kenan da irin haka ke faruwa a cikin watanni uku. Jaridar ta ce wani wagegen wurin da faɗinsa ya kai eka guda ne. ya taushe waɗannan bayan Allah. Bayanan farko-farko na cewa an fuddo gawawakin mutane sama da 20 'yan nishar da 'yan Najeriya yayin da ake ci gaba da neman waɗanda wannan bala'i ya ritsa da su. A wani iftila'in na daban da ya fada wa jama'a a jihar Maradi, jaridar Le Souffle de Maradi na cewa gobara ta hallaka gomman yara a wata makarantar firamare da renon yara da ke birnin maradi a jiya litinin jaridar ta ce shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa an fitar da ɗimbin gawawwakin yaran da wutar ta ritsa da su a azuzuwan zane zaneku yayin da wasu kuma suka yi mummunar ƙuna sakamakon wannan mahaukaciyar gobara da ke faruwa a wani lokacin da ake cikin yanayin juyayi sakamakon abin da ya wakana a mahakar ƙauyen kwandago jaridar le sahel ta ce shugaban kasar Nijar ya ziyarci ƙauyen bani bango domin jajantawa jama'a bayan da 'yan ta'adda suka hallaka wasu mutane kimanin 69 a ranar 2 ga watan nuwamba muhammad bazum ya jaddada goyon bayan gwamnatinsa da na al'ummar Nijar ga waɗanda wannan al'amari ya shafa sannan ya ƙudiri aniyar ɗaukar wasu ƙwararan matakan magance matsalar tsaro a yankin tilaberi mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso sannan ya ce zai bullo da wani fasalin musamman domin tallafawa al'ummomin garuruwan da ke fama da karancin abinci a karkarar banu bangu da zarmaganda jerar ta ce ko da yake suna cikin damuwar mutuwar danginsu mutanen bani bango sun yi murnar wannan rangadi na shugaban kasa da mukarrabansa saboda a cewar su alama ce da ke nunin mahukunta ba su manta ba da halin kuncin da suke ciki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger masu sauraron sashen hausa na muryar amurka da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar nijar tare taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni haruna mamman bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwanne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.